mana sunan ki ki kuma ba mu labarin ki na ilimi. Da farko dai sunana Baraka Salisu Abdullahi na garin Kano. Na yi karatuna na firamare a nan Kaduna wato Model International School sannan na yi secondary school ina a Zaria wato FGGC Zaria Fasawa kenan. Wani kwas aka karanta a jami'a shin abinda ake son a karanta shi aka karanta? daga nan a shekarar da na gama na samu admission a abu wanda a gaskiya course ɗin da na yi applying shi na samu wato mass communication Maka yi hakanan maka gama shi alhamdulillah mun gama shi successfully a cikin four years ɗin so gaskiya immediately muna gama abu ɗin maka samu maka wuce service a can jigawa daga nan kuma mun dawo mun gama yanzu dai ana sacin aiki tukunna ba da an samu ba. Wani irin gwagwarmaya aka fuskanta a yayin karatu kasancewar ki mace ko ko abin ya zo miki da sauki? Ai kowane irin abu kake da kwai kalubale daban-daban da zaka fuskanta sai dai na wani yafi na wani. Irin kalubalen da muka fuskanta lokacin da muke karatu gaskiya sun haɗa da yanayin lokacin karatu tunda zaki gani wani za a zo a yi abu baya cikin timetable za a samu kushi sannan a zo a kai har dare don ban manta da chronicles da muka taɓa yi muka kai har dare ana yi muna yin wannan course ɗin ana gamawa sai ga ruwa kuma gashi dare ne gashi lokacin mu ba ma zama a cikin makaranta cikin mu kuma akwai matan aure har da masu yara gane irin lokacin za a samu matsaloli da yawa don na san dai ba mu an samu masu kau da kai ba gaskiya irin wannan abin yakan kawo matsaloli sosai ko ni a wannan lokacin sai da na kira <laughs> gida nake faɗa musu ina kuka <laughs> gashi an fara ruwa an zo an ɗauke wuta sai iho mi. Gaskiya abin abin sha'awa ne yanda da idan kin duba za ki gani um, yadda ba a damu da karatu ba musamman a arewacin Najeriya lokacin sai dai a kakkama mutane a kai su makarantar ma irin kamar ana tilasta su to yanzu mazan na zuwa kuma yanzu matan ma dai kamar sun fi jajircewa wurin zuwa makaranta sannan idan kika duba harkar jaridan nan da babu mata a cikin shi yanzu ko mata suna shiga ana yi da su kuma suna ba da babban gudunmuwa a wuraren kamar yadda na taba ganin wani wannan da kika yi akan rashin ruwa da 'yan wasu wuri suke fuskanta a nan cikin kano a kan wani ko ina ne to na gani kuma yanzu kamar an fara musu aikin kin ga ai babban ci gaba ne to madalla malama baraka salisu da fatan mata matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya うん。